Zena. Zena. La yukallifu nafsan illa us'aha Zainab. Ubangiji ba ce baya ɗorawa bawansa abin da ya fi ƙarfinsa sai dai shi bawa ya ɗora ma kansa rayuwa wacce tafi karfinsa zainab ki hakuri hmm? kina karatun ki zainab kin zo kin sa wannan magana a cikin zuciyarki ki zo ke bawan bawan karatun dan kama eh a zo a haihuwa guzuma ya kwance uwa kwance haba zainabu ki hakuri ki ya hakuri dan girman Allah zainab na roke ki shekara nawa ya rage miki karatu kin ɗauke abu rayuwar duniya ce ƙwarin zabawa rayuwarki Yan Zainab. Dan Allah dan annabi ki saurara ma rayuwa. Ba haka kudin ki haka kanki da gwiwa kina kuka a sako Zainab haba abu. Hmm? Hajiya, Sadiq shi ne, kuma ni ce Sadiq. Hajiya kuna gani na ina nan tare da ku ne, ruhina na can tare da shi Hajiya. rayuwa tana iya shiga wani hali in fasari Allah ta san manzansa sallallahu alaihi wasallama Hajiya ku taimake ni dan Allah Allah ta Allah mun wanda raina ke so Hajiya dan roƙe ki arziki mm. ki wa baba magana mm. don Allah dan annabi ya aura min sadiq babu mai share min hawaye hajiya ba ke ba ba ni da kowa ke ce kuwa ta hajiya don Allah da annabi hajiya kar a banna cikin wannan halin hajiya izinin Allah zan yi wa mahaifinki magana kin ji daidai gwargwado amma yanzu na roƙe ki girman Allah da darajar da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam a ki tashi ki je ki ci abinci ki tuko shi kin ji abuna ki ya hakuri insha Allah in Allah so ya da duk abin da ya tsanani insha Allah rabbi zai sanya abu ya hakuri Zainabu abu a gadda buta ka shi kafata Allahu akbar kai yaro yaro ba su gari Allah ka zaɓa mana hanya madaidaici abin duk da zai zama mana alkhairi a wannan al'amari na wannan yarinya subhanahu wa ta'ala ka taimake mu Allah ka taimake mu ka yanke mana wannan wahala Well, I want um, honey cakes and a um, glass of juice. Yi dai cikin pie za a bani. Zainab ke? Ni ma haka. Can you imagine that thing that just left here? The baby is so short. Ke ina ruwanki? Ke ma ko dai kun cika gulma ke da ne nan ba abin da ya same ta kyakkyawa ce ke ba za ki daina ba ke din nan ta dai cika gulma dai ban gulma kai Allah ya sauwa kai da Allah ba komai Zainab har yanzu kina nan tare da Sadiq Thank you very much Bilkisu. that reminds me Da ma ina so a yi magana Zainab ina za ki je da villager <laughs> It is your future. is your business as well tell how ga mata to ni dai ba wani abu ne ke so ba illa kwanciyar hankali ta zuriya ɗaya ba sai ai ba shi ɗaya ba ne in ma maganar zuriya ne allah ke bayarwa na sani amma ai addini ya ce mu neman ma 'ya'yanmu iyaye na gari sadiq ɗin ne na gari haba haba zainab duk haɗaɗɗun gayin wannan garin ke dai kin tsaya sai dai wani sadiq haba idan kin matsa wallahi mu ba mu kuma ko ba ɗan komai ba ƴaƴanki noma za su dinga yi tunda su ma kawai yawo ne wallahi ni ko bikin ma ba za ni je ba kada Allah sa ki je kada Allah sa ki je haba Zainab Zainab saboda na ji haba Zainab me zafi can you majin ba. A girl no history, no background, I no class. Hey, how could she be this cheap? Let's go, please. hey. Let's go. Hello, Mina. Mujemani. Mujemani. Zainab, the Zainab.

even you even you you are even mocking me saboda Allah dai ina son sa kuma duk wanda ya raina tsayuwar wata ya hau ya gyara mana na sani na san ki ya ku ina dan murmushin nan na yi haka Zainab in za kin san na ji da ki haka zo mu je mu shiga mota Zainab ta Sadiq shiga mu je mana babies. Ah, I thought that one babies. <laughs> When the babies. <laughs> When the babies. wai kin manta ne zainab eh kin manta ko waye banza sha sha sha ke ni ne na haife ki ko ke kira haifa eh to ga miki na gaji da wannan bala'in kin ji ko wannan dan iskan yaron da kika da kika damu kanki da shi me zai baki me a gurin sa me kika rasa a nan gidan me ne ma abin sha'awa gurin wannan yaron me yayi abin sha'awa gurin sa dubi da kike ramewa saboda wannan dan iskan kin sa hankalinki a kansa abin kika rasa a nan gidan to me ma zai baki da yaron me yake da shi da zai baki sha sha sha idan ba ki kiyaye shi ba kin ji ko wallahi sai na kai ki babu ka ya hakuri ba zan yi hakurin ba sha sha sha to bari in gaya miki magana guda ɗaya ta ƙarshe magana sadiq idan na sake jin wani abu na kin je wurin sadiq ko na gan ku tare ko an gaya mun in kika zo nan gidan don aikin da yake nan wallahi daga sati sai mun da Allah ya kyauta mu Mm-hmm.